abin da muka je a wannan lokacin da muka samu labari da kuma yadda abubuwan ke tafiya wannan babban abun bakin ciki ne a ƙasa a al'umma fulani kuma a matsayinmu na shugabannin ƙungiya mu yi Allah waddai da waɗanda suka yi wannan kuma babban abun bakin ciki ne domin abubuwan da suka faru a wannan ba shi ne karo na farko ba bara ma an yi irin wannan an kashe yara da mata yanzu ma an ka duba yara da mata ne suka yi jaya cikin abubuwan da suka don haka wannan babban abun bakin ciki ne. To ana iya cewa kun gamsu da matakan da gwamnatin jihar Kaduna da jami'an tsaro suke ɗauka yanzu haka? Eh babu shakka mun yadda ma haka gwamnati ta ɗauki mataki ma mu ba mu taɓa ganin wancan da yawa ruwa ba ɗauki mataki kamar wannan karon ma domin gwamna ya yi tattaki da kanshi da jami'an tsaro kuma suna kan wannan al'amari dama haƙƙin su ne idan wannan al'amari ya waru a gaggauta ɗaukan mataki na gaugawa kuma ga yadda muka ga gwamnatin jihar kaduna ta ɗauka da jami'an tsaro da sojoji da 'yan sanda da filistin da sss gaskiya mun mun samu natsuwa cewa za a yi wani abu ba a ba da gazara ga yadda abin zai zo ya lalace ba. To a matsayinku na shugabanni, wani mataki kuke ɗauka wajen janyo hankalin mutanen ku domin kaucewa ɗaukar fansa? a mataki mun ɗauka tuntuni ko don da ba mu ɗauki matakin ba da yanzu abun ya wuce da yanzu ya ɗauki wani salon da ba shi ne ake zato ba duk lokacin auko abun mun kira shugabanni na wannan bangare daga kasan su har zuwa shugabanni na jiha mun ce su je su tabbatar da abun da ya waru na gaskiya yi bayani na gaskiya kuma kada a yadda a yayata farfaganda kuma kada a bari a yi amfani da 'yan bata gari yi amfani da wannan rikici domin a hasguda mutanenmu su je su auka ma wani ko ramuwan gayya ko wani abu tunda hukuma ta shiga ciki da jami'an tsaro babban kiran ga al'ummar mu su bari hukuma ta yi aikin ta ko muna biye sawu da kawa tsakanin mu da hukuma muna tuntuɓar juna mu ji meye ne za su yi domin lokaci ne mai haɗari lokaci ne mai mai sarkakiya kada a amfani da siyasa a mai da abin kuma wani waɗan kabilanci ko kuma waɗan addini kuma wasu 'yan ta'adda suna iya amfani da wannan rikici su je su yi abin da ba shi ne ya kamata a yi ba da haka muke kira ga mutanen mu duk inda suke kwantar da hankalin su ko da ke babu wani da hankali amma dai dole ka jawo hankalin mutanen ka cewa su natsu a bari a ga abin da hukuma za ta yi. Ganin cewa wannan matsala ta daɗe tsakanin makiyaya da manoma, ta yaya kuke ganin za a magance ta baki ɗaya? ai ita kungiya abin da za ta yi nata tsari daban ne amma wanda zai haɗa kan jama'a a ta yi tare da kowa da kowa ita ce gwamnati a ba kowa haƙƙin shi kuma mai laihi a tabbatar da wanda duk aikata laihi a hukunta shi daidai da laihin shi ko da mutanen mu ne suka yi laihi a hukunta su daidai da abin da suka yi don haka kuma su ma in an kuntata musu to gwamnati ta bi gadon haƙƙin su ta tabbatar da an hukunta waɗanda suka aikata wannan laihin tun da ba ba abu ne ba ko ba sabo ba ne ba ba a taɓa yi ba ne an sha yi don haka duk wani abun da ya waru ba sabon abu ba ne don haka hukuma muna nan da da ita sauraka mu tabbatar da cewa wannan haƙƙi na al'ummar mu an tabbatar da an bi haƙƙin su kuma an tabbatar da an gano waɗanda suka aikata wannan laihin kuma a kai su ga kuliya a hukunta su daidai da abin da hukunci ya da kansu. Muhammad Kirewa Ardan Zuru kuma shugaban kungiyar Miyatta Allah mun gode sosai da wannan bayani. Masha Allah.